daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana لا صدق الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita dubu da uku da ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Laraba. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da sharhin bayan labarai baya ga hakan akwai mu ɗauke da shirin nan na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan akwai mu ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na afirka a yau to waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan yammacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya da dumudumin su Hassan barka ne kuma ke muku marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin. To tare da sallama masu sauraro jirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kanan labaran. Ministan harkokin wajen kasar Iran ne ya ta shirin Tehran na shiga tattaunawa da Amurka kan shirin ta na nukiliya na zaman lafiya yana mai cewa barazanar soji daga Amurka na dagula halin da ake ciki a yanzu. jamhuriyar Nijar ta saki kusan mutane 50 da suka da ministocin da ake tsare su tun bayan zuwa mulkin kasar na shekarar 2023. Kotun ICC ta yi kasar suka ga kasar Hungary saboda yin watsi da sammacin kama ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Yanzu ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arrakci ya nata shirin iran na shiga tattaunawa da amurka kan shirin ta na nukiliya na zaman lafiya yana mai gargaɗin cewa barazanar soji daga amurka na dagula halin da ake ciki a yanzu jamhuriyar musulunci ta iran kamar yadda ta kasance a baya a shirya take don yin shawarwari na hakika in ji arrakci a wata wayar tarho da takwaransa na oland Kaspar Veldkamp na yau Laraba ya jaddada cewa wannan yana buƙatar yanayi mai kyau da kuma nisantar hanyoyin da suka shafi barazana ministan ya yi allah wadai da barazanar da jami'an amurka suka yi wa iran da cewa ba za a amince da su ba ya ƙara da cewa sun saba wa kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya da dokokin ƙasa da ƙasa hasalima suna rikitar da halin da ake cika a yanzu rakci ya yi gargaɗin cewa iran za ta mayar da martani cikin gaggawa ga duk wani cin zarafi a kan iyakokinta hurminta da kuma muradun ƙasarta a halin da ake ciki kuma ya soki ƙungiyar tarar turai kan gazawarta na ɗaukar matsaya kan kalaman da jami'an na amurka suke yi waɗanda ya ce suna barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasa da ƙasa a nasa ɓangaren vedcamp na eh, ƙasar ta wato holland ya bayyana damuwarsa game da karuwar tashe-tashen hankula a yankin yana mai jaddada buƙatar hanyoyin diplomasiya wajen warware takaddamar shugaban amurka donald trump ya yi barazana ne a ƙarshen makon cewa zai iya ba da umarnin kai hare-haren soji kan iran idan tehran ta ƙi shiga tattaunawa don saka sabuwar yarjejeniya kan shirinta na nukiliya kotun hukunta mai laifuka ta ƙasa da ƙasa icc mai harkwata a birnin hague ta yi allah wadai da matakin da ƙasar hungary ta ɗauka na ƙin mutunta sammacin kame firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da zai ziyarci ƙasar da ke tsakiyar Turai a ranar Alhamis. Mai magana da yawon kotun Fadi El Abdullah ya faɗa yayin wani taron manema labarai cewa bai kamata mambobin kotun ICC su yi watsi da hukuncin kotun ba. Kakakin ya ci gaba da cewa dole ne mambobin kotun su aiwatar da hukuncin da kotun ta yanke. Ana, ana sa ran Netanyahu zai iya zai isa Budapest a yammacin yau Laraba don ziyarar kwanaki hudu bisa gayyatar firaministan hungary victor orban shugaban na hungary mai tsaron ra'ayi ya gayyaci takwaransa na kasar isra'ila duk da tuhumar da ake yi wa netanyahu a hukumance da laifin amfani da yunwa a matsayin hanyar yaƙi da kuma aikata laifukan cin zarafin bil'adama a gaza kotun hukunta mai laifuka ta icc da ta bayar da samacin neman kawai mata da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan sana yaƙi yabgalan galan bisa zargin laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a ranar 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. An bayar da sammacin ne bayan tantance akwai ƙwararren dalilai da ke cewa Netanyahu da Galan da gangan sun hana farar hula a Gaza ababen mawar rayuwa ciki har da abinci, ruwa da magunguna da kuma man fetur da wutar lantarki a Gaza. A matsayin ta na memba a kotun hukunta mai laifuka ta ICC dole ne hungary ta kama netanyahu da zarar ya isa a tsakiyar nahiyar turai tare da mika shi ga kotun sai dai duk da haka hungary ta fito karara ta inda ta bayyana cewa ba za ta mutunta hukuncin da bukatun kotun ta icc ba Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa sojojin kasar na karbe iko da wasu yankuna na zirin Gaza a wani mataki na kara matsin lamba kan kungiyar Hamas domin tilasta ta sakin mutanen da ke garkuwa da su muna karbe ziran gaza tare da kara matsin lamba mataki-mataki domin tilasta su mayar da mutanen da aka yi garkuwa da su inji Netanyahu a wani fifan bidiyo a da ofishinsa ya fitar ikarar cewa soji na karbe yankuna suna kai farmaki kan waɗanda ya danganta da 'yan ta'adda yana mai sanar yana mai sanar da samar da wata sabuwar hanya ƙarƙashin ikon isra'ila don raba garuruwan hanyunis da kuma rafa tun da farko dama ministan tsaron isra'ila gates israel ya sanar a laraban nan cewa ƙasarsa ta da ƙaddamar da hare soji a sassan zirin gaza yana mai barazanar dakarun isra'ila za su kwace ƙarin yankuna a zirin da nufin samar da yankuna masu tsaro da za su raba isra'ila da wurare masu fama da tashin hankali cikin wata sanarwa mr gates ya ce matakin faɗaɗa ayyukan soji zai kunshi faɗaɗa kwashe zai kunshi faɗaɗa kwashe mutane daga yankunan da ake ɗauki da da ake ɗauki ba daɗi a gaza isra'ila dai ta kawo ƙarshen wa'adin tsagaita wuta na watanni biyu tun a ranar 18 ga watan maris da shuɗe inda ta koma ƙaddamar da munanan hare-hare ta sama da ƙasa kan wuraren da falistinawa ke fakewa a jiya talata hukumomin wato lafiya a gaza sun ce kawo yanzu sabbin har haren na isra'ila sun yi sanadin rasa rayukan falistinawa dubu da arba'in da biyu tare da jikata wasu dubu biyu da ɗari biyar da arba'in da biyu yayin da rikicin ya barke tun daga watan oktoba na shekarar dubu biyu da ashirin da uku zuwa yanzu rikicin ya haddasa jimillar hasarar rayukan falastinawa 50,399 tare da rikata wasu 114,583 babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa rafael grossi ya sanar da shirin kai ziyara birnin tehran nan da kwanaki nan da makonni masu zuwa a inda ake ci tattaunawa don tsayi da ta wato takamaiman lokacin ziyarar ta zo ne a wani bangare na cigaba gaba da hulɗar diplomasiya tsakanin iran da hukumar ta iaea e da nufin tunkarar batutuwan da suka shafi nukiliya da samar da haɗin gwiwa fasaha cikin tsari da alkawuran da iran ta ɗauka a ƙarshen yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta npt ziyarar ta kuma jaddada irin haɗin gwiwar da tehran ke da ke ci gaba da yi da hukumar ta IAEA e duk da matsin lamba daga waje da kuma zargin siyasa daga kasashen yammacin turai da yake amsa tambaya daga wakilin kamfanin lancin labarai na tas gross ya tabbatar da cewa ana tattaunawa don tsara ziyarar sa a makonni masu zuwa wannan dai ba ita ce ziyarar rafar Grossi ta farko ba a Iran don kwako a ƙarshen watan Nuwamban bara ya gana da shugaban Iran masu Pezeshkian da ziyarce-ziyarce a cibiyoyin nuclear na Farro da kuma nan tas. ziyarar ta grossi ta zo ne a duk lokacin da iran ke ci gaba da tabbatar da hakkinta na samar da makamashin nukiliya cikin lumana karkashin dokokin ƙasa da ƙasa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran gwamnatin Nijar ta saki kusan mutane 50 da suka hada da ministoci da aka tsare da ake tsare da su tun bayan da sojoji suka hambar da gwamnatin Muhammad bazum a watan Yulin shekarar 2023 baya ga tsafin ministoci da akwai wasu sojoji da ake zargin su da yunkurin juya mulki a shekarar 2010 da su ma aka sake su an sako waɗannan mutane ne bisa da bisa shawarwarin da babban taro na ƙasar ya bayar kamar da sakataren gwamnatin ƙasar ya karanta a gidan talabijin ɗin ƙasar a cikin daren jiya talata cikin tsafin ministocin da aka saki har da tsohon ministan man fetur na ƙasar muhammad sani isufu ɗa ga tsohon shugaban ƙasar muhammadu isufu da kuma tsohon ministan tsaro kalla mutari da tsohon ministan kuɗi ahmed jadud da kuma tsohon ministan makamashi ibrahim yakuba an kuma saki sojoji da a baya aka samu su da laifin yunkurin juyin mulki da kuma janyo barazana ga tsaron kasar ciki har da janar salu suleiman da tsohon babban hafsan hafsoshin sojin kasar da wasu jami'ai uku da aka yanke hukuncin daurin shekaru biyar a shekarar dubu da takwas a gidan yari saboda kokarin hambarar da mulkin shugaba muhammadu isufu a shekarar dubu da biyar to sama a ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla masu sauraron mu bayan da aka shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga taskar mu ta shirye-shirye kamar da gano an bata muku muna tafi da sharhin bayan labarai bayan sa akwai mu dauke da shirin na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma akwai mu dauke da shirin na muridin ku masu saurare sai kuma shirin Afirka a yau da hakan ne zan cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran. thank you sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da irin matakan da isra'ila ta dauka na yin fatali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cammawa a kan yakin gaza da kuma yadda ta dawo da yakin da take yi ga dangadan da kuma kisan fararen hula da kuma irin martani da bangare daban-daban na duniya suke ci gaba da mayarwa a kan wannan mataki da isra'ila ta dauka majalisar ɗinkin duniya tare da ƙungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanai daban-daban inda suke yin tar da allah dai da irin matakin da isra'ila ta dauka na yin fitali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a gaza tare da yin kira da a dakatar da buɗe wuta a gaza a nan take da yake magana a wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ɗin akan harkokin siyasa khalid Hari ya ba da rahoto game da taɓarɓarewa al'amura a yankin zirin gaza bayan da isra'ila ta karya yarjejeniyar tsaka da buɗe wuta da kuma musayar fursunoni da aka kwashe kusan watanni biyu ana aiki da ita a kowace rana muna kara yin nisa daga manufar mayar da sauran mutane da ake garkuwa da su zuwa gidajen sulami lafiya in ji hari yayin da yake magana akan fursunonin isra'ila waɗanda ake garkuwa da su a yankin zirin gaza babban jami'in kula da harkokin siyasar na majalisar ɗinkin duniya ya kira da a da tattaunawar tsakai ta buɗe wuta da kuma kai kayan agaji zuwa yankin zirin gaza ba tare da wata tangarɗa ba ya ishara da jawabin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a kan ayyukan agaji tom fletcher wanda ya gabatar a gaban kwamitin salo na majalisar ɗinkin duniya a farkon wannan mako inda ya ce yin aiki da yarjejeniyar tsakiyar da buɗe wuta ita ce hanya mafi dacewa domin kare rayukan fararen hula a gaza da kuma sako waɗanda aka yi garkuwa da su game da shigar da kayan agaji da kuma kayayyakin buƙatar rayuwa ga al'ummar yankin Khari ya ce jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya guda shida suna daga cikin ɗaruruwan mutane waɗanda aka kashe tun ban da Isra'ila ta sake dawo da kai hare-hare a kan yankin zirin Gaza da ranar Talata da ta gabata. A ɗaya bangaren kuma, Majalisar Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi Allah wade da rugujewar yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ɗin a Gaza, wanda ya sanadin mutuwa tare da jikita fararen hula masu tarin yawa a hare-haren da jiragen yakin Isra'ila suke kaddamarwa a Gaza a baya-bayan nan. Har ila yau, ta buƙaci komawa ga aiwatar da yarjejeniyar ta buɗe wuta ɗin a nan take tare da jaddada wajibcin ci gaba zuwa mataki na biyu na yarjejeniyar wanda isra'ila ta yi fatali da shi majalisar ƙungiyar tarayyar turai ta ce aiwatar da yarjejeniyar na da matuƙar mahimmanci wajen ganin an sako dukkanin waɗanda ake tsare da su a gaza da kuma gidajen kurkukun isra'ila tare da cimma nasara ta kawo ƙarshen faɗan na dindindin a nasu bangaren kasashen iran da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun bayyana matuƙar damuwarsu akan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake dawo da yakin kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza ministan harkokin wajen iran ɗin abbas arakci da kuma takwaransa na haɗaɗɗiyar daular larabawa abdullahi bin zayed al nahyan sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman ma ayyukan wace gona da iri da isra'ila take yi a gaza arakci ya yi kakkausar suka akan kisan gilla da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi wa ɗaruruwan falasɗinawa waɗanda ba su ci ba su gani ba tun daga ranar talata da ta gabata har zuwa inda yau take yin hakan saɓa yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ne wanda aka rataba hannu a kansa a rakci ƙara da cewa laifukan da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ke aikatawa a gaza da kuma harin amurka wanda take kaiwa akan ƙasar yaman yana buƙatar ɗaukar matakai na gaggawa da kuma haɗin gwiwa daga ƙasashen yankin da kuma ƙasashen musulmi domin dakatar da wannan aiki na ta'addanci da kuma ci gaba da kawo rashin tsaro a duk faɗin yankin gabas ta tsakiya a nasa bangaren ministan kasar haɗaɗɗe daular larabawa abdullahi bin zayed alan hayan ya bayyana matuƙar damuwarsa akan taɓarɓarewar al'amura a yankin yana mai bayyana lamarin a matsayin abin damuwa matuƙa ya da buƙatar ci gaba da tuntuɓar juna a tsakanin ƙasashen yankin domin hana ci gaba da taɓarɓarewar zaman lafiya a gabas ta tsakiya domin nuna adawa da kuma la'antar ayyukan cin zalin da isra'ilan take aikatawa kan al'ummar yankin zirin gaza dubin dubatar al'umma a birnin amman babban birnin kasar jordan sa gudanar da wuta gagarumar zanga-zanga tare da bayyana goyon bayan su 100% ga al'ummar gaza mahalarta ta takin sun yi allah wadi da hare-haren gwamnatin haramtattar kasar isra'ila wanda take kaiwa akan masallacin kudus da kuma masu sallah ayyukan ibada a cikin wannan masallaci a wannan wata mai alfarma a cikin wannan mace wanda aka gudanar bisa gayyatar harkar musulunci da kuma kwamitin tallafawa falasdinawa dubban mutane sun halarta waɗanda suka haɗa da wakilai na siyasa jam'iyyu ƙungiyoyin ƙwadago da sauran jama'ar ƙasa inda suka yi tare da taken la'antar ayyukan zaluncin gwamnatin yahudawan sahiyoniya da kuma ƙin amincewa da duk wata makarkashiya wadda ake kullawa domin korar falasɗinawa daga yankunansu hakanan kuma waɗanda suka halarci wannan tattaki sun yi allah wadai da kisan kyashi da ake ci gaba da yi a yankin zirin gaza tare da yin kira ga gwamnatocin ƙasashen larabawa da na musulmi da su ɗauki matakan gaggawa na dakatar da wannan aika-aika ta yahudawa hakanan kuma masu zanga-zangar sun yi allah wadai da cin amanar da amurka ta yi wanda hakan ne baiwa haramtacciyar kasar isra'ila damar soke yarjejeniyar tsakar da buɗe wuta da kuma ci gaba da kashe al'ummar gaza tare da bayyana gwamnatin amurka a matsayin wadda take da hannu kai tsaye wajen ɗaukar nauyin dukkanin ayyuka na cin zalin da kuma ayyukan yaƙi wanda isra'ila take aikatawa akan al'ummar yankin zirin gaza da dama da gaske masana dai sun yi imanin cewa abubuwan da suke faruwa a halin yanzu wani yunkuri ne na aiwatar da siyasar donald trump da ke nufin share al'ummar palestinu mazauna yankin zirin gaza daga yankunan su baki ɗaya. bayan da al'ummomin duniya su haƙi amincewa da shirin nasa tun daga farko na kora al'ummar yankin ta hanyar yaudarar su kuma kwadatar da ƙasashen larabawa. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba biyu ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da hudu ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan afrilu na shekara ta 1917 bayan kwashe tsawon shekaru uku ana gwabza yakin duniya na ɗaya. amurka ta haɗa kai da kasashen faransa da ingila domin murkushe kasar jamus kafin shiga cikin yakin gadan gadan dai amurka ta buƙaci ƙasashen faransa da ingila da su rataba hannu a kan yarjejeniyar ƙawancin yaki a tsakaninsu bayan haka kuma sai suka rataba hannu majalisar wakilai da na na amurka duka sun amince da wannan yarjejeniya a ranar shida ga watan afrilun shekara ta da goma sha bakwai shugaban kasar amurka na lokacin woodrow wilson ya bayar da umarnin fara kaddamar da hare-hare a kan kasar jamus shigar amurka a cikin wannan yaƙi ya karfafa gwiwar kasashen kawance wanda kuma hakan ne ya yi babban tasiri wajen tilasta jamus ta miƙa wuya masu saurare ko kun san cewa shekaru 220 da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan afrilu na shekara ta 1805 aka haifi hans christian andersen fitaccen marubucin labaran tatsuniyoyi na ƙananan yara a ƙasar denmark hans christian andersen ya tashi a birnin copenhagen inda ya rika rubuta littafai na wasan kwaikwayo da tatsuniyoyi inda kuma yake gabatar da wasa a manyan dandaloli domin bar da dariya musamman ga kananan yara da kuma sanya su nishadi ya rubuta littafai masu tarin yawa na wasan kwaikwayo waɗanda daga bisani kuma aka mayar da wasu daga cikinsu wasan kwaikwayo na ban dariya a denmark da ma wasu ƙasashen nahiyar turai masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar uku ga watan farbardin wato watan farko na shekarar hijira shamsiyya wato kuma rana ce wadda ake kira da ranar ɗabi'a a dukkanin kasashen da suke yin amfani da kalandar hijira ta shamsiyya da hakan ya haɗa da iran afghanistan tajikistan da dai sauransu a irin wannan rana a waɗannan ƙasashe mutane suna fitowa daga cikin gidajensu zuwa wajen gari ko kuma manyan wuraren shakatawa da suke cikin birane inda sukan yi ne a wuri ɗaya suna shan iska bisa ga al'ada dai a waɗannan ƙasashe duk ranar goma sha uku ga watan farbardin wannan rana ce ta hutu a hukumance masu rarrai ko kun san cewa shekaru ashirin da suka gabata rana irin ta yau biyu ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu da biyar papa roma john paul na biyu shugaban ɗarikar katolika ya rasu an haife shi a ƙasar poland a shekara ta ashirin kuma bayan ya yi karatu na addini ya zama firist a shekara ta 1964 ya zama bishop na kharkov a kasar poland kuma bayan shekaru uku ya samu mukamin cardinal kuma a ƙarshen shekara ta 1977 aka naɗa shi babban matsayi na addinin kirista na mabiya ɗari katolika wato papa roma an taɓa yunkurin kashe papa roma john paul na biyu a shekara ta 1981 amma dai ya tsira da ransa a tsawon shekaru 26 wanda ya yana rike da wannan matsayi ya zagaye kasashen duniya daban-daban ya yi tattake zuwa kasarsa ta haihuwa wato poland a lokacin mulki na gurguzu da kuma cuba a shekara ta 1998 paparon john paul ya kasance mai fafutukar neman tattaunawa tsakanin addinai musamman ma tsakanin addinin musulunci da kuma addinin kirista ya yi adawa da zubar da ciki da kuma luwaɗi gami da maɗugo da kuma gurɓacewar tarbiyya a ƙasashen yammacin turai sannan kuma ya soki harin da amurka ta kai wa ƙasar iraki masu wurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan afrilun shekara ta 1982 sojin ruwan argentina suka mamaye tsibirin falkland ko kuma malvinas kuma sun kame tsibirin wanda ke kudu maso gabacin kasar tsibirin parkland wanda aka fi sani da malvinas an gano su ne a karni na goma sha shida miladiya sannan kuma birtaniya ta mame waɗannan tsibirai a cikin shekara ta 1832 duk da haka argentina a da yaushe tana ɗaukar tsibirin wani yanki na ƙasarta jim kaɗan bayan da sojan argentina suka kwace tsibirin parkland sojojin burtaniya sun kaddamar da farmaki a kan tsibirin kuma bayan da sojin argentina suka fatattake su burtaniya ta sake mamaye wannan tsibiri har yanzu dai argentina tana ci gaba da bin wannan batu na maido da tsibirin parkland a karkashin ikonta da kuma tattaunawa tare da burtaniya akan wannan batu masu wurare ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha uku ga watan farbardin na shekarar hijira shamsiya gwamnatin basu ta kasar iraki ta kai hari a wurare masu tsarki na najab da kuma karbala a lokacin da al'ummar kasar iraki suke bore akan gwamnatin kama karya ta saddam hussein bayan boran da al'ummar musulmi na kasar iraki suka yi akan gwamnatin saddam din a farkon watan maris din shekara ta 1980 da kuma kazamin rikici wanda ya barke a tsakanin bangarorin biyu sojin gwamnatin saddam domin su cutar da musulmi musamman ma dai mabiya masabar ahlul baita a kasar iraki su sa kai farmaki akan masu gudanar da ziyara a hubbaran imam ali alaihi salam da yake birnin najab da kuma hubbaran imam husaini alaihi salam wanda yake birnin karbala wanda hakan ya sa mutane da dama suka shahada wasu kuma suka samu munanan raunuka. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. to da yake muna karshen mako lokaci ne da muke warewa domin baku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki to ga malami na farko a kan faifai Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim ya wanke hula a garin mai buɗe a kimma jihar Niger. Dubun gaisuwa ta ga al'ummar musulman duniya da fatan Allah karfi mu Allah karfi ibadunmu, kurakuranmu, Allah ka yafe mana. inda muke daidai ubangiji allah ya karba allah ya kara mana lafiyar gudanar da ibada ina mika sakon gaisuwa ta ga hassan barka na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran da shida. iyalan nasa da kuma ainihin ma'aikatan wannan sashi mazan da matan aminai na 'yan Nijar duk ina musu fata alkhairi da yake suna kan ba zai zo gaba ɗaya ba amma duk wani dan gwagwarmaya na Nijar na faɗin iya Nijar ina mai fata alkhairi maza da mata musamman babban mamanmu mama Ramatu ina mata fata alkhairi duk Ibrahim Shushana da sauran al'umma tamu na Nijar kamaru chadi duka 'yan gwagwarba na afirka ina musu fata alkhairi da fatan ubangiji allah ya kara mana danƙon zumunta a tsakaninmu allah ya kara mana danƙon zumunta a tsakaninmu yan gwagwarba duk ina musu fata alkhairi ibrahim ya wanke hula a garin mai a kimba jihar niger Assalamu alaikum gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya dan Nijar daga Fati ke san kwara ta tare Nijeriya. Duka ma'aikatan gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran ina yi muku barka da shan ruwa ina yi muku kuma fata na alkhairi da fatan kun sha ruwa cikin koshin lafiya. Malam Hassan barka sako na gaisuwa da fatan alheri da jinjina zuwa gare ku da jan kokari da kuke yi na jagorantar wannan kungiya da muke bi mai albarka. Ina yi muku fata na alkhairi alheri dukkan mambobi da shugabanni da suke cikin wannan grup na muryar masu kira da sauraron rediyo ta jamhuriyar musulunci ta irin ina yi ma kowa da kowa barka da shan ruwa da fatan kowa ya sha ruwa lafiya yanda Allah ya kawo mu farkon wannan wata lafiya ina addu'a Allah ya kai mu karshen shi lafiya kuma Allah ya karbe ibadun mu Allah ya sa mu ya sa Allah kuma ya hada mu aljanna sirrinsa mai magana Salisu haya yaɗa Nijar daga Fati ke son fara da tare Nijeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon Jihohiyar musulunci da ke Iran da farko na Malam Kabiru da ke nan kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu da sarar radiyo na Afirka reshen jihar Maradi Malam Hassan Barka da farko yana gaida ka kuma jama'a ya ibada Allah karba mu Allah karba mu Allah karba mu bani man cewa da shugaba gabaki daya alkasin baba ahar da ke agadas da shi da mataimakin shi na dawo zanzar, luzman takasiman rabu mai aski ba da raka sanu su maɗatai isu maɗatai malaman cewa da mai gyara saula da mai adaidaita da kabiru sile da ke bakin karansa da kuma ban man cewa idan na dawo nan maradi akwai aliban kula. akwai kwankwarandam akwai adam haraka da ke tasawa akwai dan mutan garin kasagi akwai sauran duka mambobi da ke nan jihar maradi da muka koma niyame muna gaida abin da ya shahi amur dan bare bare malama ramatu da tsohon mai albarka shugaba baki daya najeriya malam gwani da kuma mataimaki ga baki daya da ke jihar zamfara mataimakin shugaba da kuma mambobi da ke gambiya ghana nigeria senegal cameroon da ke nijar baki da na gode mai magana malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar ba na masu kula da sauran radio na afirka assalamu alaikum to marilla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum rediyon tseren to barka ku da shan ruwa kun barka ku da an sha ruwa lafiya. Me gaida ku malama ke saka? daga nan babban birnin Yamai. Ina gaida baba na tsoho Abdulman mai ruban albarka. Ina gaida mai yaƙi abokin babana. ina gaida ya makanwata ba ta gama ina gaida ki a gadas dan fulanin warji ina dan fulanin yayari ina gaida ku yan nigeria 'yan Nijar, 'yan Cameroon, 'yan Chadi duka ina gaida ku wanda suke cikin wannan gurin mai tarin albarka. Mutanen Agades ina gaida ku mutanen Yamai kamar su ɗan bare bari mai gaida ku malama Ramata Isaka mamba ta masu kira da masu saurare na babban birnin Yamai amma can inda ya fi ƙarfi birnin Kantagar hanga ina gaida ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radio jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi komin Rinan takwarraka birnin kwankwarnar take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurare rihin jihar Maradi gaisuwa ta musamman zuwa ga Misali silifi Kabiru Kabiru dan gulbo wajen makarantar malam Abba akwai samun haske dan mutum limanci birnin Maradi akwai Jirbi Malam Adam sarki aiki eh Hajar Malam Adam sarki aiki birnin Maradi akwai Malam aliban kula akwai Adam harka tasa akwai ibrahim shushani dan garin kasage akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai yadan malam jihar maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga martala magini ke dangumi cikin kasan mai yara mai gari idi ne kitamo yawa dan kiri ne kitamo shi ta gwamnati da ba a saka duka dukan su a nan birnin kitamo gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasim babali mai ke can agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga aishatu kwansayar ke can birnin agadas akwai muhammad dan biri ya mai nijar akwai tsubuka tsubu mai albarka ya mai nijar akwai iliya mai kanti da mai kanti da shayi garken dauna najeriya akwai ibrahim mai gode a kimba jihar neja nigeria akwai abdulmumin muhammad garkin daula nigeria akwai salisu takasi moto da magana akwai abokina salisu dozman da takasi moto akwai kabiru sule usman ke can da magana akwai isya mai gyara waya bakin kaso taransa da magana yan irin kwana tare da gadanka akwai mai gari akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gina da jikoro na angon zari akwai da musa na abili mai nira ko ba sha bakwai akwai gisa buzuri kenan zango ilis amurin shi na gare malam ibn zango ilis muna tare da ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku salama da fatan alkhairi kamar yadda addinin mu ya koyar da sunana dai Abdulmumin Muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu local government magani a tarayyar najeriya ina ima dukkanin al'ummar musulmi na duniya barka da shan ruwa da ta kun sha lafiya farko kuma zan amfani da wannan dama domin na sada zumunci na zuwa ga watan malam hassan ina maka barka da shan ruwa da ka da abokan aikin ka baki daya ba zan manta da kai ba wato alakasun baba agadas shugaban kungiya masu kiyasar radio afirka da mamman sani cin waza da sanusi maɗattai da isu maɗattai da yi da tsoho mai albarka da mamman sani lozman ba zan manta da kai ba eh, kuma gaisuwa ta ta gaba ina gaida haɗafi mai kwamfuta mai yama da sahabi ibrahim watan zamfarawa da isa jikan mai da kuma yakubu igawa da kuma ibrahim laragatta da ali gamadan da tsoho mai kanti da shayi garkin daura watan iliya mai shayi garkin daura ba zan manta da kai ba ya yahaya danno azare da yusuf cibi da ado salati goma da shehu adamu rijo da lawal dan kwairo da sani da'o alaksa da yahaya salisu yahaya dan nijar da zaki sodan gizomawa da bilyaminu agwarmaji da kuma ahmad afansu bajoga da umar abubakar daga zaria da sani abubakar shima daga zaria Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa muryar rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina mana mu da yau mu da haka mu da sake saduwa a daidai wani lokacin da fatan kowa yana lafiya gaisuwa ta musamman ga Malam Hassan Barka da fatan ka sha ruwa lafiya da kai da sauran membobi ga baki daidai da ma'aikatan sashen Hausa ina muku kwa fatan alkhairi membobi na gida Najeriya, Niger, kai a duk inda kuka kasance dai ina muku fatan alkhairi da sakon gaisuwa zuwa gare ku da fatan kowa sha ruwa lafiya ubangiji Allah karbi ibadunmu Allah ka sa mu dace Allah ka kawo mana karshen wa'annan fitantunu na karshen zamani da muke fama da su alfarman manzon Allah sai dai na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mana cikin bayin da za a yanta cikin wannan watan Allah ka karbe ibadun mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka yaye mana damuwan mu sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya bissalan ina ma kowa da kowa barka da dare da fatan kowa sha ruwa lafiya maza da mata ina ma kowa fata alkhairi bissalan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa katuhu Radio Tahrayin Muryar Musulunci suna na shugaba Iliya mai kafci da shayi garkin daura dangance da wangarana ke bamu na sada zumunci da ta maka na makuwa fatan barka da man sharuwa cikin ƙoshin lafiya Allah karbe ba jimu. Ina gaya da samun da mutan limanci wanda yake jihar Maradi akwai Umar Abubakar wanda yake Zaria akwai Malam Kabir wanda yake Maradi akwai Ibrahim Jushena wanda yake garin Kasagi akwai isu madaddai akwai sanusu madaddai akwai dan eh, mutan limanci akwai yaya danno azare akwai eh, masu dan da mummige mai shayi wanda yake nan abuja da magaran akwai alhaji mamman sale mato wanda yake saudiya akwai mamman shehu shehu da gar tramfuwan wajibi da magaran akwai abu da salamu cica mai gyaran motuna ne wanda yake nan ramfuwan karciya wajibi da magaran akwai duka 'yan kungiyar zaɓi sanka da 'yan fada da akwai ibrahim mai wankin hula wanda yake nan najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na gidan jamhuriyar musulunci tehran su shiri na karshen mako na gashe-gashe a wannan wata mai albarka na ramadana to na farko da san barka ina maka barka da shan ruwa da watan ka shan ruwa lahiya alherin Allah kai ma dukkan iyalanka ina gaida san dan jaja alherin Allah kai mashi da watan ya shan ruwa lahiya gadan ka dan wani watan ka shan ruwa da kai iyalanka Abdulaziz mai gyaran salula da Eh, da baban gida da baban lawan da dukkan dai abokan aikin ka a nan cikin layin ma da eh, layin zandar da alera kama maka akwai isaka da ke na mai gyaran salula da salu mai gyaran agogo domin da gyaran gurin fa da ke na layin madawa aminu baji da kanana ka hamisu da sani dukkan kuɗin kwadar layin zandar kan layan kwantar ka layin zandar wata da zuwa gare ka musa sai gangan sawari wata da zuwa gare ka aula ya lo tole mai gyaran mutunci mai da ke dan malam eh, a rudun wasu wata da zuwa gare ka kabiru sule da ke nan zandar alera kama maka gabatar da zuwa gare ka ila mai katiri shayi malam ibrahim mai wanki wula eh, da ke nan tare eh, mai godiya alheri alakai maka ibrahim shiyana garin kasagi a alheri alakai maka domin zuwa tare zuwa gare ka eh, murtala magini a garin dangwami da wata zuwa gare ka domin gaisuwa da wata zuwa ga dukkan yan uwa da abokan arziki da dukkan mambobi na cikin gida musamman ramatu isaka tsawo isa buzu a lera alakai maka domin zuwa tare zuwa gare ka tsawo abubakar wata zuwa gare ka domin gaisuwa da wata zuwa ga dukkan mambobin masu kira da wasu ware a cikin ƙasa da duniya baki da ina ma kowa da kuma barka da shirin da tare shirin a madadin kamar ibrahim shirin garin kasar gidi da ibrahim garin kaya da eh, sauran yan uwa da abokan arziki a madan kasan barka ina gaida kowa da kowa da wata an shawarwa laya kuma Allah ba dauka da ke cikin wannan tarurruka yan uwa a kula da taimaka ma juna domin a samu rama Allah subhanahu ta'ala Allah samu dace Allah samu muna cikin ta wannan wata mai albarka da sauran yan uwa baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ita wasa jamhuriyar musulunci ta Iran muna godiya da kuke bamu dama dan gaishe gaishe sai na da zumunci na karshen mako na farko ina ma kowa fata alheri na fatan kuma kowa sha ruwa lafiya suna namun misali su sani wanda kiran shi dozaman shugaba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar da magaram ina gaida hassan barka da shi da iyalanka da shi da dukkan ma'aikatan iran ina musu fata alheri na musu barka da shan ruwa ina gaida alkasim baba liman ahar abubakar hajjaj ina gaida Ilyas Prezi ina gaida Muhammad Dan Bare Bari da ke garin Niamey ina gaida Baba Tsoho mai albarka ina gaida eh, Malam Ibrahim gadangare a a Kangon Ina gaida Malam Kabiru ina gaida illa mai kanti da shayi garkan daura ina gaida samin dan mutan limanci ina gaida eh, yakubu mai aski ba da raka eh, baba ga mutumiya tasiri unguwa tudu ina gaida Abir Sula Usman bakin kaso Taransa ina gaida Isufu eh, Madatai sanusu Madatai muci soja mai adai sau Siraji Letoro ina gaida Mama Sani Bigman Ero Ganga ina gaida Suleiman Alhaji buhari ina gaida Malam Umar ina gaida dukkan mambobi na masu kira sauraron radio na Afirka birni da karkara mai magana Mama Salisu suna kiran shi da zaman shugaba na jihar da magarwa salamu alaikum. To masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka na da suke cewa da ku bisalam a huta lafiya Afirka a yau. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya, inda muke yin dubi a kan yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka kasance a yankin zirin Afirka musamman ma dai a ƙasar Somaliya da yadda wannan ƙasa ta zama wata cibiya da ƙungiyoyin na ta'addanci suke watsuwa a cikin yankin. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin ci gaban shirin daga inda muka tsaya. To a shirin da ya gabata mun buɗe tattaunawa a kan yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka samu gindin zama a nahiyar Afirka daga yammacinta zuwa wato gabashinta musamman ma dai yankin da ake kira zirin Afirka a cikin wannan yanki da ya haɗa ƙasashe kamar irin su Somaliya. da kuma irin su habasha da ke makwabtaka da ita kenan da su jiboti da take da ɗan nisa da ita su iritire da waɗannan ƙasashen da ke wannan yankin suka zama wani wuri mai muhimmanci saboda kasantuwarsa mahaɗa ta tekuna mun kuma yi bayani akan cewa manyan ƙasashe da ma waɗanda suke son shimfiɗa ikonsu ta fuskar soja da kare manufofinsu na tattalin arziki suna amfani da ta'addanci a matsayin wani makami domin cimma wato waɗannan manufofin nasu da ba halattu ba ne a mafi yawancin lokuta mun kawo gajeren tarihi na cewa tun bayan wato rushewar tarayyar soviet da abin da biyo baya wato ƙarshen yakin ruwan sanyi ko cacar baki da kamar da ake kiransa ƙasashen yammacin turai a ƙarƙashin jagorancin amurka sun mai da ta'addanci makami domin yin amfani da shi wajen yada manufofinsu daga cikin mummuga misali da yadda a ƙasar iraki a daidai lokacin da aka shirya cewa sojojin amurka za su fice su bar wannan ƙasa shekara ta 2011 a wannan shekarar aka ƙirƙiro daesh saboda haka maimakon amurkan ta fice sai zamana yanzu ta ma ƙara sojojinta ne sannan ta gayyato wasu ƙasashe ta kira ƙawancen ƙasa da ƙasa na faɗa da ta'addanci da akwai irin waɗannan misalan da yawa a duniya inda manyan ƙasashen suke amfani da ta'addanci domin cimma manufofinsu balle kuma a fili yake cewa jami'an gwamnatin amurka sun fito sun faɗi cewa su suka ƙirƙiri da'ish ba ɓoyayyen abu ba ne su suka ƙirƙiri alƙa'ida. to a fili yake dai cewa ta'addanci ƙirƙirarre ne kuma ana amfani da shi domin kare manufofin manyan ƙasashe kamar yadda muka ambata tun lokacin yaƙin ruwan sanyi zuwa yanzu ana ci gaba da amfani da ta'addancin domin haddasa rikici da hargitsi a cikin ƙasashe mabambanta idan ku hakan ta faru wato aka tayar da hargitsi to waɗannan ƙasashen da suke da hannu wajen haddasa wannan rikicin za su samu damar da za su fake da ita domin su kutsa cikin waɗannan ƙasashen ta soja ko wata tattalin arziki ko kuma a siyasance wannan shine zai iya fassara dalilin da ya sa ƙasashe da dama suke da sojoji da suke girke da su a yankin da ya shafi zirin afirka mun ambaci cewa ƙasar somali yanzu ita ce kusan babbar ƙasa da ƙasa wato da ƙungiyoyin ta'addanci irin su da'ish da alka'ida suke da ƙarfi fiye da ko'ina a duniya masharhanta na turai sun yi ƙoƙarin cewa abin da ya sa da'ish ɗin take a wannan yankin saboda su samu kudaden shigar da za su rika tafiyar da sauran rassansu na duniya saboda wuraren da suke samun kuɗi a sauran sassan na duniya an toshe shi sai dai wannan nazariyar ba gaskiya ba ce a fili yake cewa da akwai alaƙa tsakanin siyasa da kuma waɗannan ƙungiyoyi na ta'adda ga misali a shekarun baya a lokacin gwamnatin abdulhadi mansur na ƙasar yemen ɗaya daga cikin ministocinsa ya rubuta cewa da akwai alaƙa kai tsaye tsakanin da'ish da take a wannan ƙasa wato alƙa'ida a lokacin da kuma gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa wato su ne ke basu horo da kuma makamai saboda su share musu fagen shiga cikin wannan ƙasa ta hanyar tarwatsa da rusa sojojin gwamnatin ƙasar ta yaman To idan muka koma zirin Afirka a cikin ƙasar Djibouti da akwai sansanin sojan Amurka da ake kira da Lomoni da a can ne babbar cibiyar rundunar nan ta ta sojojin Afirkom take kuma a cikin wannan ƙasar dai da akwai sansanin sojan China, wanda za a iya cewa shi kaɗai ne ma Canan take da shi a wani wuri wajen ƙasarta. Su ma ƙasashen Faransa da Japan duk suna da sansanonin soja a cikin wannan ƙasa ta Djibouti. a cikin ƙasar somaliya kuwa ƙasar turkiya tana ƙara samun gindin zama tun a shekara ta 2011 ne turkiyan ta fara share gindin zama a cikin wannan ƙasa ta fuskoki da dama da suka kunshi siyasa soja da tattalin arziki watakila ita ma ƙasar ta turkiya tana son mayar da somaliya ta zama mahangarta ta soja wanda daga nan ne za ta rika shiga sauran kasashen nahiyar afirka wata ƙasa da ta shiga cikin ƙasar somaliya ta sami gindin zama ita ce qatar ta gina sansanin bayar da horo ga sojojin wannan ƙasar ta somaliya sai ƙasashe irin su saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa su ma duk sun shiga cikin wannan ƙasa na irin wannan wasa na manya da ake yi a cikin somaliya da kuma a cikin yankin zirin nahiyar afirka A haɗaɗɗiyar daular larabawa ta gina tashar jiragen ruwa na barbara da ke gundumar ƙasar a somaliya ita kuwa haramtaccen ƙasar isra'ila ta daɗe da yin kutse a cikin wannan yanki mai muhimmanci ta hanyar abin da ake kira yarjejeniyar da ta haɗa tekuna ta shiga eritrea da kuma djibouti da hakan ya taka rawa gagaruma wajen tarwatsa ƙasar wato sudan da mayar da ita ta zama gida guda biyu daga can kuwa wannan haramtaccen ƙasar ta kutsa cikin ƙasashen da su ne tushen ruwan maliya saboda kawai ta zama wa ƙasar masar wato alaƙaƙai hakanan kuma ƙasar sudan wanda daga baya duniya ta ga abin da ya faru na rikicin da ake yi tsakanin sudan da ko masar a gefe ɗaya da kuma kasar habasha a kan batun kwararowar ruwan maliya amma ita kasar habasha ta taɓa yin yaƙi da ƙasar somaliya wanda aka kira da yaƙin ogadin a shekara ta 1977 sai kuma shekara ta 1978 sun kuwa yi wannan yaƙin ne dai a wancan lokacin domin yanke wannan yankin na ogadin daga ƙasar somalia ya zama na habasha wani yakin ya sake barkewa tsakanin ƙasashen biyu a shekara ta 2018 wanda amurka ta taimaka wa habasha saboda kawar da gwamnatin kotunan musulunci wannan ne ya sa ƙasar ta habasha ta zama wacce mayakan shabab suka rika kai wa hare-hare daga baya bayan da abi ahmad ya zama firaministan habasha alaka tsakanin kasashen biyu ta dan gyaru har zuwa bayan nan da ta sake taɓarɓarewa a kan rikici saboda yankin somaliland ita dai habasha ta so ta yi amfani da gabar ruwan tekun somaliland domin ta zama da ita wata cibiyarta ta kasuwanci ta koyi haka ne fa ba tare da ta sanar da wato magadishu ba alhali magadishu tana ɗaukar somaliland a matsayin wani yanki ne na ƙasarta a ƙarshe dai an samu fahimtar juna bayan da turkiya ta shiga tsakanin ƙasashen biyu domin kada manufofinta na ƙashin kanta a wannan yankin to wata ƙasar da daesh da alka'ida suka kutsa ita ce uganda tun bayan faɗuwar gwamnatin idi amin a shekara ta 1979 ne dai musulman wannan ƙasa suka fuskanci kyama da tsana da aka yi musu daga gwamnati da kuma wata kungiya da ake kira wato rundunar ubangiji ta kiristoci wacce ta rika kai wa musulman hare-hare tana kuma yi musu kisan kiyashi wannan ya sa musulmi da dama sun gudu daga wannan ƙasa suka nufi arewacin ƙasar congo da gabashinta a matsayin mai da martani a kan wancan abin da aka rika yi musu sun kafa wato wata ƙungiya da wani mutum mai suna jamil makolo ya jagoranta da suke kira jama'atu tablig a shekara ta 1995 wadda ake kira da rundunar kawance ta demokuraɗiyya sannan kuma wasu ƙungiyoyin na musulmin uganda sun yi kawance da wannan ƙungiya wanda suka rika kai har-hare a cikin ƙasar ta uganda domin ɗaukar fansa. da'ish ta kuma shiga cikin ƙasar kenya inda a can ma ta rika kai hare-hare ta rika ɗaukar samarin somaliya musamman da suke a wannan ƙasa a hakikanin gaskiya zirin afirka wani sansani ne na ƙungiyoyin ta'addanci masu addini da marasa addini da manufarsa shine yi wa mulkin mallaka na sabo zamani wato share fage domin shimfiɗa yukansa. to ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda ƙwarewar lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara a cikin shirin namu sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu da wani jigon na daban kafin mu karkare mu ban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.